Adede ah, lokacin da bisashe ke sabkowa daga arewacin jamhuriyar Nijar zuwa kudu domin cin ciyawa ne kamar kowane lokacin bayan damana kungiyar makiyaya mai suna Ampen ta zaba domin shirya taron muhawara tsakanin manoma da makiyaya da ma hukumomi na jihar Tawa don rigakayin abukuwar dukkan wani itti'ila'i tsakanin bangarorin guda biyu a irin wannan lokacin kuma a cewar Dr. Asuman Sumaila magajin garin birnin Kwandi wannan taron faduwa ce ta yanzu daidai da zama. Mu sai mu ce yalla wanga zama mu ne za a yi mashi saboda matsala ce wadda muke ta dare da rana da zara an ce an kai karshen dama. Ko ta yaushe hannunmu ga gaba sai radda manoma suka hidda albarkacin noman nomansu makiyaya suka huce. Yau Allah da nashi iko gashi cikin wanga ɗakin da makiyayan da manoman an zo a zamna da a samu a tattamna a gani waɗanne irin hanyoyi ne ya kamata a biyo wannan abu abubuwa na asha da kai wakana tsakanin 'yan uwanmu Allah ya bada iko a ce an samu maslaha yadda za a yi a kiyaye waɗannan abubuwa. A cewar Malam Abdallah shugaban kungiyar makiyaya mai suna amfana wadda ta shirya wannan taron gurin su wurin shirya wannan zaman shine manoma da makiyaya su gane dokokin ƙasa. Ina Allah gashi ya ba mu sa'a bisa yadda muke a cikin rayuwarmu shine ya zamanto makiyaya da manoma su gane abu guda da a gane doka ko ya bi doka. Dan tabbat idan an ka bi doka ta babu zance a gane akwai kara samu wata masara ko bana alhamdulillah jagororukan mu da al'umman mu gaskiya an sa kai tunda barama mu bana wajen da department da konni alhamdulillah abinda muke gani da harko bana alhamdulillah Allah ubangiji muke roko da ya kara mana kwanci hankali tsakanin jahun mu duka tatawa duk inda aka kawo masala Allah ubangiji ya kara kabe mana ta Allah ya kawo mana kwanci hankali da girman juna tsakanin mu tsakanin mu da kuma mu gane hakkin kowa kowa ya gane hakki da abokin shi a nasa bangaren malam Amadu Halilu mai lakadin suna taro shugaban kungiyar ropen waɗanda su ne suka tallafa ma kungiyar amfen ta shirya wannan taron na cewa sun yi haka ne domin haɗa kan manoma da makiyaya da ma mahukumta a mazamna karkara yau wanga taro da muka zo kwanni taro ne na mu haɗa mazamna karkara duka gaba ɗaya shine manoma da makiyaya tare da sarakin gargajiya da mer-mer da service technique kenan forum ne babba wanda jiha take jagorancin zaman don sabida a cikin halin da muke yanzu lokaci ne na tajin gonaki cikin rigingimu ake tsakanin makiyaya da manoma ba rigima ta zo ba mai kandar rigima ta zo ya kamata a kiyaye kenan wanga zama zama ne na a tattamna bisa ga hanyoyin da ya kamata a bi don a kiyaye rigingimu da ke wakana wani lokaci zuwa lokaci tsakanin manoma da makiyaya mataimakin gwamnan jihar tawa da magajin nan gari da dama da shugabannin gundu gundumomi daban-daban da sarakunan gargajiya da shugabannin kungiyoyin manoma da makiyaya ne suka halarci wannan zaman taron muhawarar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar